hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai ana godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci da ba mu damar haduwa a wannan mu'assasa ta abubakar siddiq wadda take nan hirau gana inda muke a cikin garin gombe inda muke karatu a ɓangaren ummahat kiyaye mata waɗanda ana karatu a wannan guri da ke cikin wannan ma'asasa foundation kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala alkhairan da ya raba musamman waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka muna haɗuwa domin a yi karatun alƙur'ani mai girma muna fatan wannan wata na alkur'ani mu yi alkhairan da yake cikinsa muna fatan allah ya sa mun dace muna karatu a wannan guri domin guri mai cibiya na karatun alkur'ani waɗanda ake da malamai masu karantar da alkur'ani da jagororin da suka rike gurin alaramoni masu hidima wa alkur'ani da kuma ɗalibai waɗanda suke karatu haddace haddace na alkur'ani da sauran abin da ya shafi muka na addinin musulunci da wanda ya asusa gurin domin karatun alkur'ani muna fatan duka gaba ɗaya dukan mu Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu cikin lada Allah kuma ya samu na dacewa da dukkan abin da Allah ya yarda da su muna karatu ne a cikin za mu yi karatu a suratul mursalat za mu fara a wannan sura da karatu da ya gabata mun je ƙarshen suratul insan haka za mu shiga suratul mursalat wadda wannan sura tana da matuƙar girma da ban tsoro da kuma karkato da zukatan mutane zuwa ga imani da Allah saboda abin da ta kunsa na bayani akan tashin alkiyama halayyar da za a shiga a cikin wannan da yadda ranar take faruwa da abubuwan da suke faruwa masu tada hankali da rikita hankali saboda girman sha'anin tashin alkiyama kuma tsuran ayoyinsu suna koratar da mutane da jan hankalinsu zuwa ga san Allah kuma kowa ya bauta wa Allah saboda wannan rana tana gaban kowa mutum zai tsaya a wannan rana a yi masa hisabi akan abin da ya aika muna fatan Allah ya ba mu ikon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 والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع نعم waɗannan ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa ne Allah ya yi rantsuwa duk abin da Allah zai rantse da shi suka rantse da abu mai girma a cikin halittunsa ko abin da Allah subhanahu wata'ala yake so a kalle shi a gane abun da mahimmancin abun a cikin halittunsa Allah yana iya rantsewa da abun da ya ga dama a cikin halittunsa amma dukkan ɗan adam in zai rantse rantsuwa wajibi ne a rantse da Allah ba a rantsuwa da wani Allah ko koma bayan Allah amma Allah subhanahu wata'ala kan rantse da abun da ya ga dama don ya nuna wa mutane mahimmancin wannan halittar ko kuma ya nuna wa mutane abun al'ajabi da yake tabbaci a cikin wannan halitta haka yi rantsuwa da abubuwa guda biyar ko kuma da yanayi guda biyar a jere sannan sai jawabin kasar bayan rantsuwan idan misali yanzu ko da mutum da ya zo nan ke ce mana wallahi tallahi ke sake cewa wallahi tallahi to dole hankalinmu zai koma gare muna jira wallahi tallahi nan da ya ce meye ne zai faru ko ko meye ya faru ne yake so ya bamu labari yana rantsewa ko mutum ne in ya zo yana rantsewa to za ka ji cewa ka saurara ka ji kuma rantsuwan da yake akan mene ne da yake so ya biya maka to balle Allah subhanahu wata'ala a ce yana rantsewa yana rantsewa da wasu abubuwa ka san cewa abun da zai faɗa wani babban lamari ne da ya tashi abun da yake jawabin kasan wato abun da yake so ya faɗa bayan wannan rantsuwa Shi ne sai ya ce inna ma da lawaqi sai magana akan tashin alkiyama to a nan? Allah su subhanahu wata'ala ce wal ce urfa bayan bismillahir rahmanir rahim kamar yadda aka faɗa a darasin da ya gabata wannan sura ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna halin tafiya suna mina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na ji turan ta mun ga turan ta sauko gare shi ya fara karanta mana ita bakin raba ba muna cikin wani kogo amina sai maciji ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mana ku kashe shi ce muka yi kansa shi kuma macijin ya juya wata ya zille ya gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dale ku dawo an tserar da ku daga sharrinsa an tsirar da shi daga sharrin shi ita sai na kama saurare sai ina jin magana sai ina jin wannan ayoyin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ji shi ya ce wal mursalati urfa al fati asfa har zuwa abin da ya sauka gaba daya ma'ana wal mursalati urfa Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke aiki sake iska ko kuma suke sake rahamar Allah wasu malamai suka ce wal ce urfa wata fassara ana nufin iska din ce mai watsa abinda mutane ke so an ce urfa kamar yadda gudun doki yake don doki yana gudu yana ɗaga ƙafafuwansa yana ajiyewa bayan ajiyewa to haka nan orufin doki wani misali yadda kofatansa ya tona ya wuce in an zo an gani an san cewa doki ya yi gudu ana haka nan mala'iku waɗanda suke sake rahamar Allah Allah subhanahu wata'ala yana rantsuwa da su da kuma ce iska da take yaɗa rahamar Allah an fasa biyu amma mafi rinjaye mala'iku wal mursalati urfa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu sake yada rahamar Allah yake fati aswa wannan ma an ce iska aka ce mala'iku shi ma mala'iku ya filin jaye fati aswa Allah yana rantsuwa da mala'iku waɗanda idan ana iska idan ana iska ko ruwan sama za a ji wani ƙarar-ƙarar iska yana ɗan ƙuƙuƙu kamar ƙuƙi ƙuƙi shi ne fati asfa wannan iska mai ƙuƙi ƙuƙi mala'iku suna ƙugi wajen kula da abubuwa daga jimare da hadiri da ruwan sama da zai zubo Allah yana nan zuwa da su a wannan yanayi wannan shira ce na shara su ma aka ce iska mai yaɗa ruwan sama amma shi ma mala'iku wannan shira ce na shara Allah yana rantsuwa da mala'iku masu watsa ruwan sama watsawa wato mana mala'iku masu watsa ruwan sama watsawa suna watsa ruwan sama cikin wato bayin Allah ya yadda eh, Allah subhanahu wataala yake so haka Allah subhanahu wataala ya rantse da su su mala'iku wannan shira ta nashira tariqati farqa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu raba halal da haram gaskiya da ƙarya mummuna da kyakkyawa sune alfarikati farka ne, Allah ya rantsa da su alfarikati farka mala'iku masu wannan aiki Almulkiyati zikra Allah yana rantsuwa da mala'iku masu watsa wahayi su je ko wa'azi ga zukatan annabawa Allah yana rantsuwa da su ne almulkiyati zikra wanda ce jefa wa'azi zuwa ga zukatan annabawan Allah don annabawan su ba da uzuri ga wanda ya ji wa'azi au nuzran ko kuma ya zamanto gargadi ga wanda yake sabon Allah daga su mala'iku su jefa wannan wahayin su kuma annabawa su yanke uzuri da shi ko kuma su yi gargadi da shi da uzran au duka waɗannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsa da waɗannan mala'iku kun ga rantsuwa da mala'iku masu ayyuka daban-daban daban-daban har zuwa guda biyar rantsuwa biyar ne da mala'iku a yanayin aikinsu na ban mamaki da yanayin aikinsu mai girma Su sai Allah ya ce inna masu ayyuna, da waƙiya ku sani abun da ake muku alkawarin faruwansa shine tashin alkiyama da waƙiya wallahi zai auku mana tashin alkiyama zai auku ba makawa ba kokonto mu shakka za a yi tashin alkiyama wannan duka rantsuwan da Allah ya yi nan don a saurara azumi zai ce shine inna ma tu ajuna da kai. wallahi tabbas ku sani da ake muku alƙawarin sa tabbas zai auku shine tashin alkiyama kar a yi kokonto kar a yi tsammanin kamar abun ya yi nisa ko kuma ya har yanzu bai faru ba yaushe zai faru a lawaƙe wallahi zai au na فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى سيحبتي أهوال القيامة yanayin da zai faru kun ya ce inna ma tu ayuna da waka tabbas ku sani abin da ake muku alƙawarin faruwarsa tabbas zai auku shine tashin alkiyama to me za a gani a gane cewa tashin alkiyama ta auku kuma wani irin yanayi ne Allah subhanahu wataala ce fa idan nujumu umisat idan taurari umisat aka kauce hasken su Zama ma taurari gaba daya ana kamar yadda Allah subhanahu wataala ya kin ah, kadara a wani guri a ga taurarin kamar suna tsinkewa suna zujewa babu haske ga taurari taurari ya zama duk gurin da take duhu ne kawai an kawar da hasken kin wannan aka ganci ido da ido Tauraru ga sunan babu haske wa idan sama'u furidat Allah subhanahu wataala ce idan aka ce sama kuridan ta yi kofofi ta tsage Allah subhanahu wataala yana ta wa shaqqati sama sama za ta tsage ba iya yauma izin wahiya domin ranan tashin alkiyama sama tana cikin rauni yanzu sama tana gine tana cikin ƙarfi. ba za a taɓa ganin tsago a jikin sama mutum da Allah ya haɗa duniya tashin duniya ya faru sama haka yake amma ranar takin alkiyama sama za ta zama cikin rauni idan ta zama cikin rauni za a ga tana tsatsagewa shine wa idan sama'u furijat idan aka ce sama ta yi ƙofofi ta tsatsage ta yi ƙofofi ga ƙofa a sama tashin hankali ya faru kuma lokacin da take tsagewa wannan mala'iku ke zuwa sama tana tsagewa tana rushewa mala'iku na zubowa sannan ƙasa tana tsagewa mamata na fitowa waɗanda duk suka rasu shekaru dubbai aka binne cikin kaburbura wasu kan wasu wani gurin ma an binne zamani ya wuce waɗansu sun zo su rayu su ma sun binne a gurin wasu bayan wasu duk gaba ɗaya za a tashi ana fitowa kowa zai fito ne kawai cikin tashin hankali yake wa idza sama'u furiyat yake wa idza jibalu nusifat idan duwar wasi nusifat aka shafe su aka nike su aka shafe dutse wanda aka sani manyan duwatsu sanan muna da duwatsu jiba jiba wasu yankuna daga nan a jihohinmu a cikin najeriya wasu idan muke jiri jihar ke kama hanya cikin su da yawa a ɓarewa duwar wasu yamma ya tafi plato duwar watsi ga sunan mutum ya ta tafiya in mutum ya yi kudun nan ga dogayen duwar watsi tun daga irin su kan tuwo da makamantansu idan mutum ya tafi kasashen duniya kuma wasu kasashen manyan duwar watsi duwar su suka fi yawa ko irin maka, duwar watsi ko ta duwar watsi ne to duwar watsi na za a ga nufifat an shafe su an nike su ba za a ga wani guri wanda za ga wani tudu a ƙasa ba yau mai sayyiru jibala ka tara al'arda barizatan wa hasharnahu falam nuzajir minhum ahada Allah subhanahu wata'ala yake cewa ranar da za mu tafiyar da zuwa wani sai ka ga ƙasa bari zatan ko ina ba ka ganin gini ba ka ganin danga ba ka ganin bishiya ba dutse ba komai kawai bari zatan ko ina mutum yana ganin ko ina ta bangon duniya ta can bangon duniya ta can ko ina ga shi nan fili ne kuma an fito kuma yau an baddalu al'ahdu al'adu wasu was ne ranar da za a canja ƙasa za a naɗe wannan ya shimfiɗa wata muna fitowa an naɗe wannan an shimfiɗa wata an al'ahdu ghayra al'adu wasu samawat sama an kece wannan ta zube wata sabuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai zo a yi hisabi ranar sai Allah ya san halin da ake ciki mutane ba ba sanayya mutum ba zai ga mahaifiyarsa su yi magana ba mutum ba zai ga mahaifinsa su yi magana ba mahaifi ba zai ga ɗansa su gaisa ba mahaifi ba zai ga ƴansa su gaisa ba ina tashin hankalin wannan ranar ya wuce mana kowa iya tashi daga kabari kawai gabansa yake kawo kowa tafiya kawai yake ana kira babu abun da za a iya cewa kowa ba mai magana da kowa ba mai kifta ido kifta ido ba a iya yi saboda hattashin hankali wa yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi za tambayar ka game da duwar wasi in an yi tashin alkiyama to duwar wasi ba ya zai ya za a yi da su Allah ce ka ce da su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yansifuha rabbi nasfa ubangiji na zai nike su zai shafe su miƙewa babu babu ganin duniya wa yadda ruha ƙawa'an safsafa Allah zai bar ƙasa ƙawa'an a miƙe kawai dandali kawai safsafa kawai tana shimfiɗe babu tudu babu ganin daga wailar ruwa ƙawa'an safsafa ta tara fiha iwajen wala amta ba za ka ga wani kwana ba ko za ka ga wani ko gangare ko tudu haka kawai kasa za ta zama dukkan kowa zai fito da ƙananan yara duk wanda ɗan adam ne kai duk wanda ba maganar ɗan adam ba duk wanda rana in ta haska yakan zama an ga kalansa a cikin ƙasa to shi ma sai Allah ya fito da shi domin rana ce wani fito ƙasa takan fidda nauye-nauyen da yake cikin ta. Ina zurzila fil zana وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها ƙasa za ta fidda askalaha duk abin da ba a ƙasa ba a cikin ƙasa an fito da shi ba zai fito balle balle mutum haka Allah subhanahu wataala ce wa idan duwar aka shafe idan manzanni أُكِتَتْ بِمَعْنَى جُمِعَتْ أَكَتَارُ مَنْزَلِي وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا إيه؟ وَجِئَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب waji'a bin na wasu shuhada Allah subhanahu wata ce ƙasa za ta yi haske bi nuri rabbina wa wudi alkita za a je littafi wani yi aiki kaza wani tayi ta ta a gida ta yi biyayya wa iyaye wanda ta yi karatun ƙur'ani. ta ma haddace kuma ta yi aiki da shi wani yi kaza mutum mutumiyar kirki ce wancan kaza ce ko me a cikin littafin shi ne wa wudi alkita. za a je littafi kuma za a je kuma su littafi da ya gani ga asalin masta littafi kuma wanda aikin kowa kowa da sunansa dukkan kowa da sunansa tsara halitta dukkan bani adam har zuwa ƙarshen halitta ƙarshen bani adam kowa da sunansa da aikinsa da komai duk abin da mutum ya yi an rubuta ya yi zunubi a guri kaza ya yi mummunan a guri kaza a rubuta Allah yana ganin sa kuma ana rubutawa gobe alkitab za a zo da littafin aji wa ji abin nabiyina wa shuhada za a zo da annabawa annabawa za a taro su shine wa idan rusul uqitat annabawa ga su tare wani da Allah ce yau mai yajma'u Allahu rusula ranar da Allah zai taro manzanni kowa a cikin manzanni suna nan tare mutane wanda suke aka aiko wa su kuma suna nan tare an taru cika da ba taɓa yin irin sa ba ba magana ba motsi ba cewa komai Allah kuma ya yi fishi fishin da bai taɓa yin irin sa ba saboda har saba mu an yi abin da bai yace kar a yi don yana cikin fishi a wannan rana ranar za a yi hisabi wutar jahannama ma fishi take ciki don tana jiran suwa ya suka saba wa Allah a gangan an ce musu kar a yi kaza kar a yi kaza ma sun yi za wutar jahannama tartsatsi take tana jiran waɗanda za a turo cikinta haka wa idan rusulu ukita bi ayyi yawmin ujjilat ga wani ini ujjilat wanda aka sawa wannan ini ranan faruwa shine ranar tashin alkiyama Allah ya riga ya sa ranar da zai faru kawai ana jira ne yanzu muna ta rayuwa ne kawai wata iya waɗanda za a halitta a duniya in aka ƙare da abun da zai faru na rayuwar duniya in aka ƙare shi kenan kuma sai a yi tashin alkiyama haka duniya tana rayuwa iya abin da Allah ya kaddara mana haka muna ta rayuwa kafin nan kowa in ajalin su yayi sai a dauran su sai koma ga Allah idan lokacin ta da jama'a yayi duniya rayuwar ta ya kare yanzu ana aihuwa ana mutuwa wasu suna rasuwa wasu ana aifansu wasu suna rasuwa wasu ana aika wasu suna samu wasu suna rasawa rayuwar duniya tana nan kenan ba ta zo ƙarshe ba idan rayuwar duniya ta zo ƙarshe an gama aihuwa an gama komai duk abin duniya Allah bai kaddara zai faru an kare ta zai tashi kariya to shine da ayi yawmin unzilat ga wani ini wanda aka ajiye wa rana aka ajiye wa lokaci sai ranar ta yi ba wanda ya san ranar sai Allah Allah ya ɓoye wannan rana din sanin sa ga wasu ko ba halittun sa sai Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi yace akhbirni an sa'a malaika jibril yace ba ni labari game da tashin alkiyama shi ne tashin alkiyama qala man mas'ulu anha bi a'lamu min la yujalliha li waqtiha illa huwa babu wanda ya san haqiqanin ranar tashin alƙiyama lokacin tashin alƙiyama. illa hu wa shi Allah subhanahu wa ta'ala baka inin yana nan za a zo shine wani inin da yawmin fasl wato ga ranar rarrabe ƙarya da gaskiya ranar rarrabe mutanen kirki da sabanin mutanen kirki yawmin fasl ranar tashin alƙiyama kenan inda yawmin fasl yi qatuhum ajma'in lallai ranar rarrabewa ranar rarrabe mutanen kirki sabanin mutanen kirki shine miqatu ajma'in shine matattaran su shine ranar da aka sa kowa zai gaba ɗaya shine yawmul fasl yawmul fasl ranar rabe ƙarya da gaskiya ranar rabe mutanen kirki da ba mutanen kirki ba ranar rabe yan aljanna Allah ya samu cikin su da waɗanda ba yan aljanna ba shine yawmul fasl Allah ce wa ma adara kama yawmul fasl saboda ana girmama sha'anin ranar Allah ce wa ma adara kama yawmul fasl me ya sanar da kai ma yawmul fasl kele ne ranar rarrabewa rarrabe mutanen kirki da ba mutanen kirki ba Allah ce wailun yawma idin lil mukazzibin narkon azaba ya tabbata a wannan ranar lil mukazzibin ga masu karyatawa su ne waɗanda suke ayyukan da suka gada ma wanda bayi da kyau kamar sun karyata faruwar tashin alƙiyama alhali tashin alƙiyama kowa ya san za ta faru wanda bai yi imani wanda bai yi imani ba ya karyata to narkon azaba ta tabbata ga waɗanda suka karyata mun yi imani tashin aljama za ta zo za mu tsaya a gaban Allah duka za a yi wani hisabi za a yi hisabi rana ne mai wahalar sha'ani ranar da za ka ga ta baya ya fi wa mahaifiya ɗa yana jiran lada a wurin mahaifiyarsa inda ta masa wani abu a duniya wadda har ya kai ga wani abu ne na zalunci da aka rubuta shi in aka je gaban Allah baya ya kai mata in ko mutum da ya kai mahaifiya ba babu sauran wanda da ya saboda haka rana ce mai wuyan sha'ani saboda mutum baya kyautar lada a wannan rana baya kyautar lada ko lada kwaya ɗaya ne mutum ba zai iya bayarwa ba saboda yana tsoron da ba ta lada a ba dai ta tashin kiyama na ألم نهلك الأولين ثم نتبع نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الله سبحانه وتعالى ألم نهلك الأولين آه، شنو ba mu halakar da mutanen farko da mutanen farko da suka saba wa manzanni aka yi halakar da su shi ne ke faɗi alam nuhlikil awwali shi ba mu halakar da mutanen farko ba waɗanda suka kayyata manzanni suka saba wa Allah amma nutbi'uhum akhirin haka kuma zamu bibiya bibiye su su al da muka halakar mu bi da al-akhirina na biye da su na ƙarshe su ma in sun ce za su yi abin da suka wa'incan suka yi kuma nutbi'uhum al-akhirin su ma mu bi da su awa bi da wa'annan na ƙarshe na baya ɗin in sun zaɓi karyata tashin alƙiyama ko karyata manzanni rana za ta zo kowa zai wuce sai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta kazalika naf'alu bil mujrimin haka nan muke aikatawa da mujrimai masu miyagun ayyuka masu miyagun ayyuka mujrimai Allah subhanahu wa ta'ala idan aka aiko manzanni manzanni suka yi da'awa suka kira mutane zuwa ga gaskiya in aka yi mutane suka yi to Allah subhanahu wataala sai ya halakar da su ya tsere da manzanni a aiko wani manzo zuwa ga mutanen sa shi ma in sun karyata mafilin linjayen mutane suna karyata manzanni in sun karyata sai a halakar da su a da wasu a aika manzanni haka nan Allah subhanahu wataala ke yi yace kazalika naf'alu bil mujrimin haka nan muke yi da mujrimai mujrimai kuma da masu jahannama ne makoman masu miyagun ayyuka kenan yan ta'adda masu miyagun ayyuka Allah kiyaye Allah ce wailun yawma idin lil mukazzibin narkon azaba ya tabbata yawma idin a wannan rana ta tashin alkiyama narkon azaba zai tabbata lil na ga masu ƙaryatawa wail wani kwari a cikin wutar jahannama saboda shi kansa wannan kwari na azaba jahannaman kanta neman tsari suke da shi to da tsananin bala'in shi wannan farko masu ayyata tashin alkiyama ana wulgawa da su ta kan wannan fari shi ne wanda da za a wulga da du da karfe karfin karfe da za a wulga da ta saman gurin karfin ana wulga ta saman gurin yake zubewa ya zama ruwa ya narke ko saboda bala'in amma wannan ya sa dan adam a ciki Allah ya kiyaye na alam nakhluq يسقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين Allah subhanahu wata'ala sai ya tina wa mutane farkon halittar don su gane cewa za su mutu za su koma ga Allah kuma in sun koma ga Allah Allah zai tare su bayan mutuwa me dalili yace alam nakhluqukum min ma'in mahin shin ba mu halicce ku bane ba daga ruwa walakantacce wato asalin ɗan adam daga ruwa ɗigon mani sannan ya zamanto tsoka ya to jini ya to tsoka kamar yadda Allah ya bayyana a alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a hadisi shin ba mu halicce ku ba daga ruwa walakantacce wa ja'alnahu fi qararin makin muka sanya cikin qarar wani matabbata wani guri wanda ke ɗaukan ruwa ya kiyaye shi babu abun da yake shiga ya bata shi makin wato yana yana yana keɓe babu wani wani abu da yake iya bata shi dan adam daga digon ruwa aka kebe a wani guri ta yadda babu abin da zai bata shi ila qadarin ma'lum zuwa ga wani lokaci sananne shine wata tara mafi rinjaye Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan shine lokacin fitowar dan adam wa qadarna fa ni'mal qadirun muka kaddara muka tsara aka dan adam zai zama ranar samuwarsa a cikin cikin mahaifiyarsa da kuma ranar da za a fito da shi mahaifiyarsa za ta haife shi sun kaddara ran kaza za a same shi zai shigo da rayuwa lokaci bayan lokaci da mataki bayan mataki sannan kuma ran kaza kuma mahaifiyarsa za ta fito da shi waje an haife shi an haifi wance an haifi wance yau wance ta haihu an haifi wance abun da aka haifa bai san komai ba a duniya amma dai Allah yana sane da shi don ranar Allah ya yi za a haife shi aka fitar da shi ina faƙadar na ni'mal imal ma dalla da masu iko ma dalla da masu kaddarawa shi Allah ma dalla da Allah subhanahu wa ta'ala da iya ƙaddarawa wa ran da aka samu junan mutum Allah ya sani ya tsara ran da mutumin zai fito Allah ya sani ya tsara sannan kuma mutumin fi kararin maki mace ce namiji ne yana cikin kararin makini ne ba abun da ya isa ya taɓa shi kowane irin hali mahaifiyar da suke ɗauka suke shi ita ta sha wahala ita ta ji abu in ana gumi ita take jin gumi in ana sanyi ita take jin sanyi in in wani ciwo ko ta yi tuntube ita take jin raɗaɗi amma abin da ke cikin cikin ta duk wannan baya shafar Shi karari makini Allah subhanahu wataala ya kaddara shi zuwa lokaci ma'lumi shine watannin da Allah ya kaddara masa zai fito sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce kuka kaddara duka waɗannan tsarin halittarsa da komai Allah ta kai wa ni'mal qadiru ma dalla da masu kaddarawa shine Allah subhanahu wa ta'ala wailun yawma idin lil mukazzibin narkon masu karyata za a yi tashin alkiyama bayan duka waɗannan ayoyin da Allah yake faɗa idan aka halitta dan adam ta irin tsarin da Allah ya faɗa ko kuma ta da shi bayan ya mutu sai zama wahala لا a yi tashin alƙiyawa ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فجعلنا في وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسفل وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين wani dalili da Allah subhanahu wata'ala yake ƙara tabbatar wa mutane shi yayi wanda yayi wannan in yace za a yi kaza ya zama wajibi kowa ya gaskata shi sannan wanda ya iya yin wannan to ta da mutane bayan sun mutu abu ne ne su yake alam naj'alil arda kifata shin ba mu sanya ƙasa ta zama kifata matattara ba ƙasa nan ƙasa ɗin nan matattara ce ah, ahya'an wa amwata mutane suna tattaruwa akan ƙasa ahya'an in suna raye suna doron ƙasa wa amwata in suna mace suna cikin ƙasa maka ƙasan nan dai a cikin ta matattu suke a cikin ta rayayyu suke sai dai matattu suna ta ciki rayayyu suna ta doro shine kifata an ambace ta kifata ne saboda tana iya ɗaukan ta cikin ta matattu ta bayanta rayayyu maka shine Allah ta alam naj'alil arda kifata shin ba mu sanya ƙasa ba ta zama to matattara magama ahya'an wa amwata kuna halin rayuwa wa amwata kuna matattu duk gaba ɗaya ƙasar ce gatar kuna halin rayuwa kuna kanta yanzu kowa ya tashi kowa ce ta tashi tana kan ƙasa tana tafiya ta je inda za ta waɗanda suka rasu idan an kai mutane sai a tona ƙasa sai a sa su a ciki haka ƙasar da ita ne kan duniya tun da aka yi ta aka ta take tattare da mutane waɗanda suke raye suna kan doro suna ta abubuwa waɗanda suka rasu an sa su ta ciki suna nan suna kwari kowa ya rasu ya tona sai aka shi ta ciki shi kenan an wa amwata ya ƙasa ta zama toki fatan kenan haka tana tattare da mutane ta kowane irin nau'i da matattu da rayayyu su ya sha shamikati ko muka sanya a cikin ƙasa ɗin rawasiya manya-manyan duwatsu shamikatin masu tsayi duwatsu masu tsayi Allah ya yi su akan ƙasa don su ɗaure ƙasa su zama kamar noti da an haɗa nan da nan sai a ɗaure su haka duwatsu suke suka riƙe ƙasa ba ta zamewa asqayna kum an furata sannan muka shayar da ku ruwa ruwan shi ma daga ƙasa ake tono shi a tona bohol a tona me a yi kaza abuna wa asqayna kum ma'an muka shayar da ku ruwa furatan azban mai ɗanɗano mai daɗi ko kuma azban mai zulalan wato mai wucewa in ana in ana haɗe ruwa idan misali mutum zai sha ruwa mutum daga zaran ruwa ko igo ne in ya ɗan kauce kaɗan sai ka ga mutum yana ta tariya ta a hayyacin amma Allah ya yi ruwa ɗin zulalan yana in yana wuce kawai wucewa yi ke in ya ɗau ruwa yana sha cikin shi wuce kawai ta ina aka tsara ta ina ake abuna kuma daga ƙasa ruwan ya fito ƙasa ce ga ta nan ita ake yawo a kanta in an binne mutane a ta ake sa amma kuma aka fito da ruwa mai daɗin sha kuma mai wucewa cikin makogoron ɗan adam ko ta ina ne yanzu waɗanda suke karasuwa tun ba a yi zamanin yanzu ba a cikin ƙasa aka sa har yanzu ba su gurɓata ƙasa ta daina fito da ruwa mai daɗi ba to Allah da ya keɓe duk gawawwaki da ake gunyawa inda za a bar mutum ɗaya inda za a bar mutum ɗaya idan ya rasu ake an bar mutum ɗaya a doron ƙasa anguwar gaba ɗaya daga mutum ya biyo layi zai bi wani yana tashi amma sai Allah ce a kashi abun ne a yi masa kabari tun da aka yi duniya ake kabari tun daga habila da kabila da abun da ya faru da shi 'ya'yan annabi adam shi ake binnewa aka zo ya zamanto kullum kowane al'umma da suka zo binnewa ake yi ana binnewa ana binnewa amma sannan mutane da juji da shara da bayan gida da kwatami da dukkan tarkace a doron ƙasa ake ake rayuwa ga gawawwaci ta ciki ga rayayyu ta waje ya ƙazantar su da duk tarkacensu, su ya sa ƙasa ta zama kifata amma duka wannan bai hana kuma daga ƙasar kuma aka samo ruwa shi kuma furata mai daɗin sha ba Allah ba waye sai wani yanzu misali mutum ya je gidansa ya tona gurin da nan ne mirhab shadda kuma ya zama da shi zai yi ba zai ci yi ba za a ce ba shi da lafiya to ya aka yi wannan kasar inda ake ta binne gawawaki na kuma inda mutane suke rayuwa in an ɗebo juji nan za a zuba in an ɗebo kaza nan za a zuba wanda ya rasu ciki za a binne mutane da suke rayuwa a nan suke rayuwa amma kuma ku asqainakum muka shayar da ku ruwa ma'an ruwa furatan mai daɗin sha mai daɗin wucewa ta makogaro in ba Allah ba ake wani a ware wancan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗi ne da yake maganan eh, nono in bai ni farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lisharibin tsakanin kargo da jini a fito da nono nono tsakanin jini ake fito da shi da ɓargo amma nono sai shi nan fari can babu wani jini da yake gauriya da shi in ana tatsar nono shi kaɗai ke fito fari kuma wanda Allah waye sai wannan a cikin hanyar da ga jini nan ga ɓargo nan kuma aka fito da nono a tsakanin su nono kuma ya fito fari ba wanda ya sai wannan sai Allah to haka nan ƙasa ga ta nan kifatan ta tattaro dukkan bola da duk hayaniyar mutane da tarkacensu da bayan gidansu kowa yana yin bayan gida komin mulkinsa komin cikinsa komin kazaɗinsa yana yin bayan gida kuma in zai bayan gida na a ƙasa ne in ma ya ce shi gidansa an yi wani wata sistem ne an mata zinari ita gurin zagayawan da menene da waye da ke in yi je duk abin da ya sai ya fulo in ya fulo kuma duk inda zai je sai ya koma ƙasa to idan ya koma ƙasa yana kan ƙasa kenan ƙasa ce kifata to amma kuma sai gashi daga wannan ƙasar an samu ruwa kuma furata mai daɗi sha ga ga ga ga ga ga sokawai ga ne ga ne amma kuma ga famfo ga ruwa kuma Allah ya bada dama to shine abun dubawa ya kamata mutane su san cewa lalle Allah zai tashin alkiyama kuma zai faru wannan cewa kifata ɗin. da Allah ya jingina ga kasa alam na ja'ali al-ardha kifata ba kai kuma masara shi mun sanya kasa ta zama matattara a dube shi matattara wa da iri ahya'an wa amwata ga matattu ta ciki ga rayayyu ta waje amma yaya warin matattu baya fitowa in an tona rami za in an tona bohon za a samu ruwa yaya warin matattu baya biyowa ta cikin ruwan bohon ne me yasa yasa Allah yake buga mana misali yace wa asqainakum ma'an furata ka shayar da ku ruwa mai daɗin sha yau mai idin lil mukazzibin kai narkon azaba ya tabbata ranar tashin alkiyama lil mukazzibin ga wanda take da za a yi tashin alkiyama duk wanda ya karyata manzanni ba abin da ya dace da shi sai azaba da Allah subhanahu wataala ya ba da dukkan aya da misali da dalilai kuma ke tabbatar da cewa Allah shine Allah domin bayar da za a yi a ce guri guda abu kaza abu guda wanda ya hada wannan ya hada wancan ya hada wannan ya hada wancan amma duk da haka Allah subhanahu wataala ya ware wani abu ne kuma daban da waɗannan abun ya fito daga cikin sa kai sai Allah ga انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه زمالة ويل يومئذ للمكذبين ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala zai gaya wa waɗanda suka karyata tashin alkiyama ko suka karyata manzanni ko suka kisi aiki na ƙwarai, ko suka tafi da shirka Allah zai ce musu in baliku ila ma kuntum bihi tukazzibun in kaya ku je wutar jahannama zuwa ga abin da ku kasance kuna karyatawa da shi a rayuwar duniya kuna ganin kamar ba za a yi tashin alkiyama ba balle a samu aljanna ko wuta to ku in kaya ku je zuwa ga abun da kuke karyatawa da shi a tashin alkiyama in qaliqu ina willin zi salafi shu'ab ku in kaya zuwa ga wani inuwa zi salafi shu'ab ma'abucin gaba uku shine misali idan aka hura wuta za a ga wuta idan ta yi sama za a ga hayaki yana tafiya tare da wutan idan hayaki yana tafiya tare da wuta in aka lura za ga asalin koda sai idan ki kunna wuta yanzu idan kuka je da yamma za ku yi girki kuka ankara da wannan idan kika kunna itatuwan da suke da wutan kika kunna in kika lura da su za ki ga wuta balbali asalin jikin itan faɗin wutan a lokacin ya fi faɗi daga jikin itan kuma za ga shi balbali yalo ya nan yana tafiya sama ya shiga yana canja kala na za ga hayaƙi yana tafiya tare da nan wannan hayaƙin daga inuwa inuwansa kamar yana rufawa shine gaban farko ja yalo mai balbali gaba na biyu mai tafiya da hayaƙi, gaba na uku daga kinin wutan yana wani irin motsi haka haka shine in aliku ila zillin zi salasi shu'ab kutin kaya zuwa ga wata inuwa zai salatu shu'ab babucin gaba uku shine balbalin wuta dab da itace idan kin hura wuta ke ki ankara dab da itace idan ki lura da tsakiyar wutan ya dan canja kala tare da hayaki yana fita dan tsinin wutan daga yana dan motsi haka sama to shine sai a ga kaman inuwan hayakin in yayi sama zai iya ba zai iya rufe wannan wannan wuta tsinin nata sai a ga kaman wannan inuwan hayakin zai amfanar ga wani ina Allah subhanahu wataala ce nazari ne ba inuwa ba ne wannan hayakin baya amfanarwa ko yanzu mutum ya duba ya gani idan hayakin nan ya rufe saman wuta inda mutum zai sa yatsansa a tsinin mutum tun da hayaki ya rufe ba zai ji ta ƙona shi ba ba zai ji ta ƙona shi ne nazari ne ina ba inuwa ba ne wala ne minan lahab ko ba zai wadatar daga ƙunan lahab an ce lahab ne. wannan balbalin sama lahab kenan balbalin sama to in inuwan hayaki ya rufe shi ba zai hana wala yuguni min lahab ba zai hana in mutum ya sa yatsansa a cikin lahab saman inin wutar in ya so ya ce a ni gudun tun da nan ƙasa nan kan ga balbalin wutar bari in je ta ɗan sama Allah ce ina ko sama ko ƙasa in ko ila zillin Zai Salatu shu'ab in qaliqu kuje ku kaya ku shiga ila zilli zuwa ga inuwa inuwa na wuta zai Salatu shu'ab ma'abucin gaba uku Allah ce la zalili ba fa inuwa bane wala yuzuni min Allah wannan hayakin bai wadatar da mutum bai yaji bai ji zafin wutan ba ina inuwa ce kawai shi kansa hayakin bala'i wani shine Allah subhanahu wataala yake faɗi irin tanadin da Allah ya yi a cikin wutar jahannam yace tarmi bi shararin kan asr Inna lalle ita wutar jahannama tarmi tana jefar da shararin irin tartsatsin nan kalkasu kai ka ce beni ne wannan kuma idan kina so ki gane shine in kika samu ice ko mai danye danye kuma akwai icen wasu sakin bishiyoyi wanda tsakiyar su baya rabuwa da wani dan ruwa ruwa to idan idan kika cinna masa wuta wani sai za ki ga ko wani ice mai mai dan butsu butsu haka daga yana tartsatsi daga yana abuna wani sa'i ma har sai har sai wasu mata za ga sun sa abuna ko faifayi ko tire lokacin da ko suna soya kosai ko suna soya wani abin da suke soya sun zauna a gaban wuta su zama to wannan itan yana tartsatsi to sai su sa ko wani abu a gaban su kawai tartsatsin yana zuwa ya ɗiga a jikinsu yana ƙona su da shine shararin to ita wutar jahannama tartsatsinta kalkasur in ya faɗi shi a ganshi kamar beni kamar gina kamar yadda wannan benin yake irin wani ɗan tarɗaɗin da ke ɗan taɓa mutum ya ji zafin nan to shi na wutar jahannama kalkasur kamar beni ne yana tarɗaɗi yana faɗuwa can to shi kaɗansa ma bala'i ne to wannan ɗan tarɗaɗin ne ba wai gurin gurin shigan ba ɗan tarɗaɗin ne wanda yake ɗan damu wacce eh, baya hana mace suya baya hana abin da ke sai dai kawai ta rinka ɗan kai wannan ice ni kam za ka tana ɗan wani complain haka tana magana amma bai hana ta aikin da take yi to shi ranar tashin alkiyama idan aka zo wutan kalkalkashin Allah ta ka annahu jimalatin sufa tarkatsin za ka gan shi kamar irin baƙaƙen raƙuma nan kamar baƙaƙen raƙuma a fassara ɗaya daga cikin fassarori ko kuma ka annahu jimalatin sufa, za ka gan kamar baƙin ƙarfe kai ka ce kamar baƙaƙen ƙarfe ne ma'ana nuhasin su ko kuma jamalin su wato eh, abinan eh, raƙuma baƙaƙe ko kuma ƙarfe baƙi haka za ka rinka ganinsa kuma ya faɗi kamar beni Allah ta kai wailin yawma idin lil mukazzibin wailin yawma idin lil mukazzibin wato narkon azaba ya tabbata ranar tashin alkiyama lil mukazzibin ga masu karyatawa bai dace ba karyata tashin alkiyama ya zama wajibi a yi imani da tashin alkiyama a kuma ji tsoron Allah saboda faruwar tashin alkiyama a kuma san cewa kowa zai halarci wannan ranar babu karami babu babba babu namiji babu ta mace babu maza mata kowa kowa zai zo kowa zai taso kuma tashi irin wadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin ayoyi jewa kuma tashin hankali za a rinka ganin irin wannan يوم القيامة لو علمت بهوله لفرنت من أهل ومن أوطان لكن القيامة عند متين ياسم كرين yanayin da za a shiga sai da mutum ya gudu ma ya bar garinsu ya gudu ma ya bar iyalansa ya gudu ma ya bar danginsa yawmun tashaqqaqa ce rana ce wacce take tsatsagewa saboda barazanar ranar da ɗawainiyar ranar da tashin hankalin ranar wa tashibu fihi mafariqul wildan ɗan ƙananan jirajirai wanda a ranar za a haife su saboda pressure wato matsatsin wannan ranar da yanayin wannan ranar zai sa su zamanto da gashin su yayi fari sal sannan sun kuma tashi fice a guje su ma ana mace tana harbar da yaro wanda suka rasu suna da juna tana harbar da shi to shi din idan ba kuka zai ba a duniya yana yaro sai kuka ba a to in an harbar da yaro a ranar tashin alkiyama to gaba ɗaya zai tashi ne daga inda ya faɗi in ya tashi kuma shi ma zai yi gaba ne kawai yana neman ina zai je mala'ika zai rinka bi shi ma ana cewa ilayya ilayya ku tawo yawma idhi yattabi'una da'iya la'i waje lahu ranar za a rinka bin kawai mai kira ne mala'ika la'i waje lahu ba mai yin kwana cikin ni ba zan je ba ina uwar kuma ba cewa za ta ina ɗan da ta haifa ba ita ma ta haifar da ɗan ita ma ta yi gaba ta kama gabanta jinjiri ya kama gabansa uwa ta kama gabanta ɗaya ya kama gabansa kowa ta kansa yake yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anin yughni kowa ta kansa yake kowa abin da yake gabansa ya ishe shi kowa ya gama me zai faru ne ya ci masa ba magana ina wane yake ba ina wane yake ba a la ya ta sa'alun ba sa tambayar ina wane yake in yanzu ne aka wani ni ban ga wance ba ko ban ga wane ba a'a an tashin alƙiyama babu wannan Allah subhanahu wa ta'ala ta mu da iman wallahu ta'ala aina insha Allah ta'ala ah, in muna raye ah, za mu ci gaba daga inda muka tsaya wannan ayoyin bi iznillahi ta'ala muna fata Allah ya samu dace na'am alhamdulillah Allah da a amma don ka take ta zuwa salo a tsawoda ku ce shi mai hammara ya kamata yi ko shi ne dole hammarin ta mun guda ne ko kodin بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه النبي صلى الله عليه وسلم يا أمرني a rufe baki idan an yi hamma sannan domin shedan yana yana yi wa mutum dariya in ya bar bakin sa buɗe ai mutane ma karshen su masa dariya shedan yana sha'awan haka sannan kuma yana tasiri ga mutum wajen jefa masa matsala yayin hamma ko ka ake so mutum ya rufe baki lokacin hamma Ko zai iya yin istiyaza zai iya zai iya a'udhu billahi minash shaitani rajim an ya gama hamma saboda shedan yana kusa da mutum lokacin da yake hamma a filin jahil lokaci wallahu a'lam

suna jinyar zuciyarsu tsawon lokaci ana ka rinka tarbiyyar zuciyarta gurin da ya kamata ta yi alkhairi ta yi alkhairi gurin da ya kamata ta ji tsoron Allah tana duba girman Allah tana duba girman Allah tana ganin cewa Allah shine Allah tana cina irin wa'innan rana da aka ambata yanzu da ayoyin da suka yi ta magana akan bala'in tashin alkiyama tana cina wannan kullum tana cina ba za ta zalunci wani ba ba za ta zalunci wata ba tana tuna ba za ta yi abin da bai dace ba shi ne tsoron Allah tana tuna babu shirka tattare da ita Ana tana addu'a Allah ya bata sabati shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnanta addu'an da ake Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala ta'atik idan mutum yana yawaita wannan addu'a kuma sannan yana tarbiyyar zuciyarsa tarbiyyar zuciya shine rai za ka rinka raya wa mutum wasu abubuwa da yawa amma sai ya tarbiyyar zuciyarsa yana hannuwa daga abun da yake ganin bai dace ba duk abun da ta ga cewa bai dace ba sai ta hana ranta ta yi kokarin cewa ta cije ba ta aikata abun da ba daidai ba wannan shine tsoron Allah tana yawaita addu'a sai Allah ya bata sabati ta tabbatu akan haka يثبت amanu bil آمنوا بالقول fil hayati duniya الدنيا fil الآخرة Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da kauli shi ne kaul la ilaha illallah shine sai mutum ya zamanto kullum yana nan la ma'budu bi haqqin illallah yana nan akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiganta da fitanta da komai sai ta tabbatu akan haka ta samu sabati sai ta yawaita addu'an Allah ya tabbatar da ita shi yasa kullum ke addu'an Allah ya ba mu sabati Allah wa ala Thank you. dogora da commissione si vedeva che si rimarcava la sua testa a tutti e allora si attivava con il suo zaino di mano stava non volare che ma quello che vi è stato si era volato non va che tanti a quello che lo stanno si era volato don a ya kuma da zama eh, eh. Allah na sai masu neman dori da da yan uwa suna masu fama da rashin lafiya da su masu a kan yayansu da masu ya a kan ana rasa dukkan bayan Allah da suka suke bukatan addu'o'i suka ambata, Allah ta lafiya Allah ya ba su lafiya. Allah subhanahu wataala ya yi musu waɗanda suke da 'ya'ya waɗanda suke ganin suna buƙatar a taimakon Allah subhanahu wata'ala dukkan muna buƙatar taimakon Allah wajen tarbiyyar zuriya Allah kuma ya kare Allah Wata wata'ala ya kare tabbatar da zuriyar mu akan daidai waɗanda suke da wannan buƙatu su ma kuma ko kuma suke ganin wani ɗan tazaro a cikin 'ya'yan Allah ya daidaita musu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya yanayin da muke ciki na rashin zaman lafiya a yankuna daban-daban a arewacin ƙasar nan Allah subhanahu wa ta'ala kai mana maganin wannan al'amari ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram Allah kai mana maganin wannan al'amari duk masu nufin jama'a kirci, Allah kai mana maganin abu Allah ka isa mana daga sharrin masharranta bilabil haramaini makka da madina Allah ya kare su daga dukkan sharrace-sharrace inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ya kare mana alƙiblan musulmai Allah subhanahu wataala ya kara mana nutsuwa da kwanciyar hankali a gidajen mu waɗanda suke da matsaloli a gidajensu, Allah ka yaye musu waɗanda suke da damuwoyi a zamantakewar su Allah subhanahu wataala ka yaye musu waɗanda suke cikin nutsuwa Allah ka kara mana nutsuwa ya rabbal alamin Allah ka kara mana arziki mai albarka Allah ka saukar mana da albarka a gidajen mu saukar mana da albarka a wannan gari namu ka kare shi da kariyarka sauran garuruwan musulmai ya ayyu ya qayyum ɗalibai da masu koyarwa a wannan makaranta Allah wannan tara ka kara albarka a rayuwarsu da dukkan waɗanda suke kula da jagorori da kowa da kowa da wanda shi ma ya gina guri duka Allah ka kara haɗa mu cikin lada Allah ka tara mu cikin alkhairai ka samiu qaribu mujibu da'awat اللهم بارك لنا في ذرياتنا وفي أهلنا يا حي يا قيوم وتقبل منا صيامنا وقيامنا واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا